kina jin kashi za ki iya tsayawa ki amma duk sanda kika tuna za ki ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika kala labbaik jama'a har a kai ku cikin garin makka hajiya ana kai ku cikin garin makka hajiya ki san za ku wuce mu'assasa ne ofishin kamfanin da ke hidima da ku nan za a kai direban ana zuwa zai yi fakin a bakin ofishin sai ya ɗauki akwatin fasmunau zai shiga da shi ofis ɗin idan ya shiga da shi za a fito ma'aikatan ofishin za su fito da id card yawanku za su fito da wani ɗan tag da ake sawa a hannu kamar agogo yawan idan suka zo cikin motar kuna zaune za a ce wace ce wance wance wance ana miƙo miki ID card din zaki ga da hotonki a ciki sai su haɗa miki da wannan ɗan abin na sawa a kun gane wannan ana gama ba kowa nashi direba sai ya shiga mota sai ya wuce da ku gidan da nan ne ku a cikin garin makka ana kai ku aka sauke ku za ki yi ƙoƙari ki kula da su waye kike ganin alamun mutanen kirki ne sai ki haɗu tare da su ku je ku nemi ɗaki za ku shiga cikin gidan gaba ɗaya ɗakunan gidan kowane ɗaki da makullin ƙofar ɗakin a jikin ƙofar da ke da waɗanda kika fahimci mutanen kirki ne ku kama ɗaki ɗaya ana haɗa mutane biyar zuwa bakwai wani ɗakin ma za ka iske mutum goma ko sha biyar a cikinsa kar ki taɓa aje kuɗinki idan kuna da yawa amma in ku biyar ne kin ga da ɗan sauƙi in kuna da amincin junanku sai ku raba mukullan za ku ga mukulli ne uku ko biyu wannan sai ya rike wannan ya rike kun ji wannan kuna aje kayan ku ku fito tare ku kulla ɗakin sai ku lura da kyau alamar da za ku gane gidanku sai ku kama hanya sai ku tafi ka'aba kuna zuwa ka'aba za ku shiga da addu'ar da ake shiga masallaci mun yauta a baya kuna shiga ba a fara nafila idan an shiga ka'aba ba a nafila kai tsaye idan zai yiwu ku shiga ka'aba ne ta kofar babul malik abdulaziz shi ne za ku tunkari wurin ɗawafi ba matsala inda ake fara ɗawafi ba matsala amma idan kuka shiga ta wata kofa ita ce kofar 192 ce ina jin 192 in ban manta ba Kofofi ne ɗaruruwa a ka'aba ba wai ɗari ba ɗaruruwa ne an gane ko to kowace ƙofa kuma tana da lambarta akwai babu wane akwai babu wane kowace kuma nan ba kaza ce kuna shigowa ta ƙofar malik abdulaziz babul malik abdulaziz sai ku miƙe kai tsaye ga ka'aba za ku hango idan kuka hango ka'aba akwai wurin da za ku ga a jikin ka'aba ana ture-ture to nan ake fara ɗawafi idan ma ba ku gane ba sai ku kalli bangwayen da suka kewaye ka'aba za ku hangi wasu fluorescent guda biyu a tsaye dogaye to koraye green to daga daidai nan ne za ku ana cinkoso don duk wanda ya shigo to daga nan ne yake fara ɗawafi kuma wannan kwanar ita ce kwanar hajarul aswad kuna shigowa kuka zo daidai wurin a layi inda cunkoso ba za ku ga koren layi an ja ba a ƙasa fulo ɗin wurin idan ko ba cunkoso kina haka gashi nan za ki ga an ja layi tun daga jikin ka'aba har wancan bangon to kina zuwa daidai wurin idan ba mutane za ki iya sa baki ki tsotsi eh, hajjarul aswad daidai wurin sai ki sa kanki ki ce bismillah sai ki tsotsi wurin allahu akbar to daga nan za a fara dawafi jama'a kun gane ko idan ko da cinkoso amma hannunki zai iya tabowa sai ki ce bismillah Allahu akbar sai ki taba kun gane wannan idan ko cinkoson ya kai ko hannunki ba zai iya tabowa ba daga inda ki sai ki saiti da wurin sai ki nuna da hannunki eh, saitin wurin ki ce bismillah Allahu akbar to daga nan ne sai ki ci gaba da tafiya don zagaye ka'aba kuma za ki zagaye ka'aba ne su bakwai wannan zagayawar ita ce ake ce ma dawafil ƙudumi ɗawafi ne na umara za ki kewaya su bakwai kina zagayawa su bakwai daga inda kika fara in kika tafi kika zagayo kina zuwa wurin ɗaya to amma za ki kiyaye wani abu idan kika tafi daga kwanar da kika fara kika kai kwana ta biyu to a nan hijiri ismail yake wasu na dan kurdawa ta wurin karki kurda ta nan ki je ki zagayo kwana ta uku da kin zo kwana a kwana ta biyu kwana farko kika fara kwana ta biyu sai kwana ta uku sai wannan kwana ta hudu wannan kwana ta hudu din a nan rukunin limani yake idan kun zo nan idan babu jama'a a wurin sai bismillah ki taba kawai sai ki wuce inda jama'a kuma ma da jama'ar na sani an gane kawai ki wuce to amma daga wannan kwanar zuwa kwanar da kika fara to a tsakanin nan abinda za ki rika faɗi rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar har ki kai inda kika fara tsawafin daga wannan kwanar sannan sanda kike zagaye ɗakin Allah kina iya karatun Qur'ani ko salatin annabi ki yawaita ko tasbihi ko tamidi ko talili ko ta kabiri. amma an fi son a riƙa yawaita faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wannan in kina kewaye ɗakin Allah abin da aka so a faɗi kenan amma da kin zo kwanar da daga ita sai inda kika fara to sai ki daina koma me kike ki riƙa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban kina tafiya kika zagawo kin yi ɗaya kina ƙara zagayowa biyu kina ƙarawa uku kina ƙarawa hudu kina ƙara zagayowa biyar kina ƙara zagayowa shida da kin ƙara zagayowa bakwai to sai ki ƙoƙari ki riƙa bin gefe sai ki koma daidai makamu ibrahim in ba cinkoson jama'a kina zuwa daidai makamu ibrahim ana son sai ki karanta wa ilja annal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla to sai ki nafila raka'a bi a wurin ɗan ko da jama'a da yawa a wurin kar ki tsaya a wurin ki koma can wani gefe ki je ki tsaya ga ka'aba kina kallo haka sai ki saiti da ita sai ki nafila raka'a biyu raka'a farko annabi ya karanta fatiha ne da kulya raka'a ta biyu annabi ya karanta fatiha ne da kulhuwallahu ke ma haka ya kamata ki kina gama wannan nafilar yanda musan da muka je aikin haji sai ki zo ki shiga ƙarƙashin ƙasa ne rijiyar zamzam take to amma yanzu an toshe wurin ga tuluna nan na zanzan ko ina kawai sai ki tunkari tulu na zanzan irin tulu ne na roba duk inda za ki ga an aje su za ki ga guda biyu gabi gabi gabi gabi a jikin ɗaya an rubuta mubarri ruwan zanzan ne mai sanyi a jikin ɗaya kuma an rubuta gairu bari wannan kuma mara sanyi ne an rubuta ma da turanci wannan cold one an gane ko to kawai za ki ga akwai 'yan kofuna ɗaya a nan ɗaya ta gefen dama akwai kofuna amma an kifa kansu an gane ta gefen hagun tulin, akwai kofuna su kuma kansu na kallon sama to ana ɗaukan na gefen dama ne sai a ɗan danna kan wannan tulun ruwan zanzan ɗin in ya cika sai ki sha ki ƙara cikawa ki sha kuma nan ba biya ake ba kyauta ne sai ki ƙara cikawa ana son ki cika cikin ki fam hajiya sai kin ji kin ƙoshi da shi sosai to sai ki ɗan ƙara ɗebowa sai ki shigar da shi cikin hijabinki sai ki ɗan ɗaga hijabin sai ki zazzaga duk a jikinki haka kun gane haka annabi kina gama wannan alhamdulillah sai kuma ki koma daga baya nan makamu ibrahim kina kallon baya to za ki ga babu safa ta nan gefen damanki gefen hagunki babu marwa a cikin ka'aban to sai ki je ki shiga wannan wurin sai ki je ki hau kan dutsen safa kina hawa kan dutsen safa sai ki ji ga ka'aba kina kallanta haka kina hawa sai ki zo ki kalli ka'aba sai ki ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahda anjaza wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda la ilaha illallah mukhlisina lahu dina walau kariha al mushrikun daga nan sai ki daga hannu duk wani alherin duniya da lahira sai ki roƙan makanki duk wanda ya ce ya san da za ki tafi a sama addu'a ki tuno duk waɗannan ki sa su idan ba za ki iya tuno kowa da kowa ba ki ce ya ubangiji mutane da yawa sun ce in sa su addu'a ya Allah duk wanda ya ce in mai addu'a buƙatar shi ta alheri Allah biya masa abin da yake jin tsoro Allah ka amintar da shi Allah ka kawo mai abubuwan duk da yake nema a wurin ka manya da ƙanana sai ki musu addu'a a jam'i a haka wanda kuma za ki iya tunawa ki tuno shi ki masa amma bayan kin makanki addu'a wanda za ki fara yi wa shi ne mahaifiyarki da ranta ko ta mutu sannan sai mahaifinki jama'a kun gani sannan sai rububin sauran jama'a duka haɗu da 'yan uwa da abokan arziki da kawaye da sauransu duk sai ki haɗa cikin addu'ar da za ki jama'a kun ji wannan kina gama addu'o'inki sai ki sauka daga dutsen to kuma da kin hau abinda za ki fara karanta inna safa wal marwata min sha'irillah man hajjal baita awi itamara fala junaha alayhi an yatawafa bima wa man tadawa khairan fa inna allaha shakirun alim sannan sai ki wannan la ilaha illa huwa la sharika lahu kina gama kika addu'o'i sai ki sauka sai ki kama hanya ki tafi can marwa hajiya ina son ki gani kin ga safa kamar daga laluku can safa take idan kika hau dutsen safa kika wannan kika gangaro daga laluku kika to hannan gada har zuwa gidan alaji maje kan layin sarki tafiyar da zaki ta kai kusan a ce a kai mil ɗaya da kwata kai da ba ɗan garin nan ba in kaji ba wai mil ɗaya da kwata na mil da ake auna a titi ba unguwa ce mu a nan sunanta mil ɗaya da kwata daga laluka tafiyar da za ka za ta iya kai mil ɗaya da kwata sunan unguwa ce a kafa za ka yi idan ka zo ka yi ɗaya sai ka juya sanda ka hau marwa za ka ƙara kallon abagata, ka kai addu'a kai addu'a kai addu'a irin abin da ka yi a safa sai ka sauka ka koma safa ka yi biyu ka dawo marwa uku ka koma safa hudu ka dawo marwa biyar ka koma safa shida ka dawo marwa bakwai to ka gama a lokacin hajiya kin gama umaranki sai ki ɗan kama gashin kanki ɗan kaɗan haka ki ɗan riƙe sai ki datsi to kin gama umara daga wannan lokacin idan a gida kike zaki iya sa turare duk abin da aka hana yi yanzu ya koma ya dawo halas kin gama umara ta aikin hajji da ki hada ta tamattu'i za ki yawan zuwa ka'aba kina nafila hajji ya ki kiyaye wani abu duk sanda kika kewaye ka'aba so bakwai kina gama kewaya ta so bakwai kika tsaya kika yi nafila raka'a biyu sai a baki ladan kin yi umara da kin ƙara tashi kin kewaya so bakwai kin yi nafila harka a biyu sai a ƙara baki ladan kin yi umara jama'a kun gani sannan hajiya in an yi sallah asuba ki yi ƙoƙari ki rika samun sallah asuba a ka'aba ana gama sallah asuba ki zauna a wurin ki ci gaba da ambaton Allah ko ki ci gaba da dawafi har rana ta dan fito sai ki nafila raka'a kina yi sai a ƙara baki ladan kin yi umara kama kun yi umara tare da annabi ladan da za a baki cikakke haka za ki ta yi zamanki a ku nan inda kiki har sai ran da aka ce yau takwas ga watan musulunci to a ranar ne za a gaya muku za a tafi mina to za a fara kuma aikin hajji kenan ayyuka da ake na hajji kuna cikin gida in garin Allah ya waye za ku yi wanka ku fito ga mota a kofar gida za ku ƙara shiga mota sanda aka yi ki za a ɗaga ko ba ku ƙara yin wani abu dama labbai ka umratan an biha ilal hajji ta wadatar amma lokacin da kuka shiga kuma za ku iya ƙara cewa sanda aka yi ki za a ɗaga sai ku ce labbai ka hajja sai ku ci gaba da labbai ka labbai to za a tafi da kumina ana zuwa mina aka aje ku za a nuna muku hemomi na jihar kaduna yan yar kaduna ce ko abuja da sauransu sai ku shiga idan kuka shiga za ku yi ta allah ku yi ta labbaika jama'a har sai lokacin azahar sai ku haɗe azahar da la'asa in magariba ta yi ku haɗe magariba da isha ana gama lisha don allah ba zaman fira hajiya idan kina tashi da wuri to ba ki tashi da wuri ana gama lisha ki wuturinki idan ko kina tashi kamun asuba ki yi kokari ki bar wuturinki sai can amma ki kwanciyarki akwai waɗanda suke zuwa da manyan waya za a ga suna ta watan facebook suna ta whatsapp suna ta bulufin suna ta iskanci a wurin aikin hajji wasu ma ki gane cewa suna zuwa da ludo da ludo ɗin suke tafiya daga nan zaman minatin da ba a komai sai sai ta ludo hajiya ki kiyaye hakanan gem. wasu haka suke a wurin ki kiyaye ko fice-fice karki sai in zagayawa za ki ko alwallah ki dan tashi ki fita to ranar farko zaman mina har dare kun kwanta garin Allah in ya waye nawa ga wata kenan kun ga tara tara ga wata ki kokari ki kintsa ki fito da wuri akwai motoci da za a aje na kai ku arfa tara ga wata mota farko ki yi kokari in zai kina ciki saboda ku isa arfa da wuri sallar da za a yi ta filin arfa da hudu ba da za a yi Allah ya taimake ki a yi tare da ki ana kai ku tara ga wata filin arfa an fi son ka rika tsayawa a tsaye kana fuskantar al'ibla kana yawan yin addu'a duk addu'a da za ki yi a ranar to karɓaɓɓaci hajiya kin gane ko za a yi sallah tare da liman zai yi hudu ba yana zai yi hudu ba za ku yi sallah ana gamawa ki samu wani wuri ke babbe mai natsuwa inda ba hayaniya ku zauna ku tukufa yawan labbaika malabbai ka da addu'o'i da karatun ƙur’an da tasbihi da la illallah wa da la da abubuwa iri-iri ku yi ta yi hajiya daga nan har rana ta faɗi rana na faduwa ki nemi motocin ku ki shiga ki zauna za a ɗauko ku za a dawo da ku musdalifa musdalifa a nan za ku kwana hajiya in za ki baro arfa ana raba kayan sabil abinci kyauta iri-iri don ba abincin siyarwa a wurin idan za a ɗauko ku in rana ta faɗi zuwa musdalifa ki yi ƙoƙari ki ɗan riƙo abin za ki ci a musdalifa ba abincin siyarwa da haka in ba ki zo da abinci daga can ba ba za ki samu nasiyarwa ba za ki kwana da yunwa kin ko abincin abincinki kuma ajiya in zai yiwu rana na kusa faɗuwa ku da ke cikin filin arfa ki yi ƙoƙari motocin da ke gaba ki shiga don a kai ku musdalifa da wuri idan an kai ku da wuri saboda filin arfa wuri ne na ciye-ciye ciki na rikicewa yana lalacewa idan kun je da wuri to za ki samu damar zagayawa in cikinki ya lalace da wuri idan ko ba ku zo da wuri ba kina iya ganin gosulo na shiga ban ɗaki daga nan zai kai fizin a kan layi kuma don haka wani lokaci a nan za a ga Alhazaina na ta ɓata kayansu da kashi ko zawo saboda ciki ya lalace yalla ku tsaya kowa ya saurara a wannan ranar idan aka dawo da ku musdalifa da tsakar dare da mata da tsofaffi da yara da marasa lafiya da waɗanda ba su da masu rauni suke barin musdalifa su tafi can gefenmu na wurin jifa sai ku mawaza ku isa wurin jifa a tsakar daren akwai aminci ko ina fitila ce kan rana ba matsala sai ku tafi wurin jifa a ranar watan tara ga wata daren goma an gane ko kuna zuwa wurin jifa sai ku yi maza ku jifar ku ku bar wurin saboda in garin Allah ya waye maza masu ƙarfi za su ana kuma wahala a haɗuwa da ake da juna wanda ya sa ku shari'a ta muku sauƙi kuna iya zuwa tun tsakar dare kamun gari ya waye ku jifa ku bar wurin kuna yin jifa ku idan garin Allah ya waye kun ga goma ga wata ran sallah kenan to abinda za ku yi da kun yi jifa to sai yanka za ku yanka hadaya ku to galibi kun ba da kuɗi za a yi mu an gane ko ba ku da matsala sai ku ɗan ƙara kama gashin kanku sai ku datse a wurin to daga nan sai ku nemi mota da za ta kai mai da ku cikin garin maka. kuna zuwa garin maka sai ku ƙara yin ɗawafi zagaye ɗakin allah su bakwai kuna gama shi to idan kun maimaita sa'ayi akwai lada in ba ku maimaita ba komai tunda matu'i kuke yi daga nan sai ku wuce gidanku na makka an gane ku sai ku sa kayan ku na sallah zuwa magariba kun koma can mina ku. garin allah in waye kun ga sha ɗaya ga wata sai ku je ku jefi shedan wannan guda uku ɗin sai ku koma ɗakinku idan garin allah ya ƙara wayewa kun ga sha biyu ga wata sai ku ƙara zuwa ku jefi shaidan ɗin nan guda uku to daga rana in kun so aikin hajjin ku ya ƙare sai ku dawo cikin garin makka shi kenan sai ku ta ziyarce-ziyarce yawon buɗe idanuwa da sauransu an gane ko abin da ya rage muku kawai shine ɗawaful wada'i ran da za ku bar makka to za a gaya muku gobe za ku bar makka garin allah na wayewa kuna yin sallar isha idan da daddar za a kai ku an gane kuna yin sallar lisha sai ku tsaya ku yi dawaful wada'in ku zagaye ɗakin Allah su bakwai kuna gama shi kuka dawo gida mota na jiran ku sai ku shiga to sai judda airport sai a dawo da ku gida hajiya a takaice a ɗan ƙanƙanin lokacin nan gaskiya ba haka ya kamata in miki bayanin ba amma bana ba mu samu dama bane na yin cikakken bayani yadda muka saba muna roƙon Allah kai ku lafiya Allah kuma ya dawo mana da ku lafiya akwai 'yan uwa da abokan arziki da amine da ɗalibai da yawa waɗanda suke can kowa ya saurara da Allah akwai su malam shu'aibu saleh akwai su mubarak akwai gasu nan dai da yawa wanda nan 'yan unguwan nan ne kuma masana wannan harkace ta aikin hajji ku yi ƙoƙari in kun je ku gabatar da kansu ku gare su cewa daga markas kuke in Allah ya so duk abin da ya kamata na bayani da taimakawa za su rika muku muna roƙon Allah ya sa ku aikin hajji mabruri Allah ya kai ku lafiya dawo da ku lafiya na na da Allah kowa ya dan saurara wa alaikum salam na miƙati shine a bayanin da na yau idan madina aka kai ku to zulhulaifa shine miƙatu maka za ku je a to tsaya na ɗauka aidin mutanenmu duk madina za su wuce waɗanda za su wuce makka daga kan na alhazai su wankansu kayan da za su yi aiki da shi yana jikinsu in sun yi wanka sun fito idan a kai su airport suna hawa jirgi a jirgi sanda za a kusa da maliya da awa daya wannan ruwan maliya din a cikin jirgi ana faɗi za a kunna speaker za a ce to wannan ruwan da ake cewa na maliya mai tarihi wani awa ya rage a haukansa ku dai kuna sama kunji idan sauran minti 30 za su ƙara faɗi da zaran minti 15 ta yi suna faɗi ku da kanku za ku gane an hau ruwan maliya to tun da miƙatinmu mu mutanen afirka yana cikin ruwa ne idan in an sauka za su kai kurabe to da sauƙi amma hajiya kake bina su tun kuna sama a kan ruwa kawai sai ke labbai ka umratan mutamati an biya ilil hajj ki ci gaba da labbai ka lahuma ana sauka kin riga kin ɗauko haramaki da haka da an aje ku a da iyafur za a wuce da ku makka abubuwan duk da na ayyana haka za ku yi na makka sai bayan an gama aikin hajji ku za su mai da ku madina sai mai kuma na'am idan mai gidanka ya rasu kana so ka mai dawafi a kowace kawai an shi dawafin nafula kowace za ka iya ji ko dare ko rana eh so bakwai eh amma barkuci mu 'yan najeriya da mutanen afirka ka fi jin daɗin ɗawafi da tsakar rana saboda galibi turawa da larabawa zafin rana na hana su a zo a haɗu mu kuma jikinmu na ɗaukar zafin rana da haka a lokacin za ka fi yi a natsi amma idan da yamma ne ko da sassafe ko da tsakar dare wahala kake sha da haka sai a kiyaye sai mai kuma na'am dan Allah ‘yan kusa ku saurara eh multazam watan kin gane ba na son in gaya wa mata makale ma wannan multazam ɗin saboda galibi ciwo ake ji a konuri da ake ciwo multazam babu wanda zai manna kanshi a jikin wurin wallahi tallahi ya gaya ma Allah bukatun sai Allah ya mai amma ana wahala namiji ma da kyar ke shiga da nan da hajarul aswad to don haka ba na son gaya wa mace sai dai idan Allah ya sa kun samu dama tsakanin hajarul aswad da kofar ka'aba daidai nan wurin ne ake son mutum ya daga hannun shi ya jingina cikin wurin nan ne murtaza kuma za ki ga daga wurin ga makamin ibrahim makamin ibrahim na kallo kusan wurin sai dai tun da ana wahala gaskiya kuma mutum mace bai kamata ya je su tun da maza ne yadda ka san dawa kai haka ake yi a wurin idan mutum wani zubin ya je makale a wurin za a ciro shi ne fa ya suma wani a matse shi ta ihu ana so a zaro shi yaki fitowa <laughs> na <laughs> walaikum Eh. Eh. Eh. eh zai yi mana ba dai kada na a ciki ba ai shi kenan na to da Allah saboda yanayi ina fatan ku saurara ku kamar yadda nake yawan cewa yau mutanenmu suna da sauƙin lamari idan yanzu kina neman duk wanda zai je in yana neman samun ƙarin wasu bayanai idan wayanka tana da ɗan girma ka yi ƙoƙari ka shiga youtube a youtube ɗin sai ka mai da keyboard ɗinka na larabci a keyboard ɗin naka akwai mai maka ɗan ba mu maka a keyboard ɗinka kawai abinda za ka yi ƙoƙarin yi idan keyboard ɗinka ya koma da larabci kawai duk ƙoƙarin ka guda haka sifatul umara kana buga sifatul umara tun daga umara zuwa aikin hajji na kuma ɗin tun daga umara zuwa aikin hajji kun ga tun bara da Allah ya sa na gano abin nan yanzu bana na yi wa mazalarcu kan matsalar nan kan aikin hajji da umara ina jin zai kai sati ɗaya ko kwana goma to a wurin duk bayanan da na yi musu sai na ce idan a cikinsu tunda mutane da yawa a nan za su tafi sun ma tafi galibinsu sai na ce idan da mai yawa a cikin kowane sai ya ɗauko shi na ce da data ya ce kawai muna buga sai ya zama keyboard ɗin shi ba larabci sai da aka mayar da shi larabcin amma wani ya kawo na shi kawai ina buɗe musu sai na je wurin youtube ina yin haka keyboard ɗin ya koma larabci sai na buga sadun faɗin takuri kaga sifatu sai na sa alu da lam ainihin limun ra'un ta'un ina clicking sai ya buɗe ga koyar da aikin hajji da umara nan akwai da turanci akwai da larabci sun fiɗa iri-iri akwai wanda zama ne malami ya yi ya koyar kawai akwai kuma wanda katun ne na koyar da abu komai a fes aka yi yanzu haka akan wayata ina jin ina da wani katun na aikin hajji da umara wanda katun ahkamin Kur'an. wannan an tura maka za a ga katun ne aka yi amma duk abin da ake aikin umara gashi kuma duk abin da ake aikin hajji gashi wannan yana da matukar taimaka mutum kuma shi ma na same shi ne last year kafin azumi last year kafin azumi umarar da naje aina ba ku labari a cikin ka'aba a konuri da ake sa bidiyo ɗin aikin hajji da umara sai na je na tsaya na kalli abin nan da kyau sai na ga abin nan zai ma al'umma mu amfani duk da da larabci ne sai na ga bari in roƙe su su bani plate ɗin idan suka bani ni zan yi ƙoƙari mu kashe mu kashe maganganun larabcin sai mu mai da shi mu da hausa gashi ana yi amma mu muke jawabin mun cire magana tasu mu sa tamu da na je wuri ana rabu littafai kuma a wurin ina zuwa da suka kalle ni sai suka ɗauko littafan hausa boko don duk wanda ya zo ɗan yankin afirka shi suke bayarwa suna zuwa suka miko min sai na ce ma uridu ha sai ce a ma za ta uridu na ce uridu kutubal arabiya sai a tujidu arabiya na ce aiwa sai ce a zagayo sai na shigo ina shigowa sai ya rika ɗebo littafai idan ya ɗebo wani sai ya ce wannan muna da shi a can ce an tamil ayin na ce min nigeria duk wannan sai ce a can muna samu duk sai rika ɗebo waɗanda ba a samu in ya kawo in ce muna sama wala a suka ɗebo da yawa na zo da suna rarraba wa malamai masu karantarwa a lokacin sai na ce mai dan allah wannan bidiyon ya za a yi su bani ya ce a ba sa bayarwa na ce a a ana da'iya sai ya ce wallahi ba su bayarwa mai juyin duniya sai ya ce amma bari kuma lokacin da wannan wayan sai yake ce mun ina yi na ina kawai in klikin in